gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai so. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ne da shugabanci na gari inda yau 25 ga watan Yulin shekarar 2018 za mu karasa maganar da muka faro a makon jiya akan bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya ƙarƙashin jagorancin hukumar Smidan. Duk wanda ya saba da sana'a in ka ce mashi ga aiki ma ba zai ba. In kika kalli yanzu suffa arewacin Najeriya za ki ga kamar yanzu idan kika je Kano ina ke ga yara sun gama digiri na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku suna kasuwa iyayensu sun koya musu karatun ne amma domin su san yadda za su rike musu kasuwanci haka ya kamata tunaninmu ya canza kuma wannan tunanin an fi samun matsala na a arewacin najeriya saboda mutanen kudu tuni sun fara yin nisa akan wannan matsalar za ga mutum ya gama digiri ɗaya ya gama na biyu ya gama na uku amma baya aiki yana sana'a ne kuma yana ɗaukan mutane aiki bayan mun ji karashen tattaunawar da muka yi da Dr. dukwar Rada shugaban hukumar Smidan uh, ta Najeriya kenan bayan ya kawo ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka za kuma mu karanto ci gaban amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku. To bari mu fara da jin amsoshin tambayar mu game da yadda kuke kallon maganar bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. To saƙon farko ya fito ne daga Aminu Ali ya ce ai babbar matsalar ita ce matakai da ƙa'idojin samun kuɗaɗen rancen da gwamnati take samarwa suna da wahala duk da cewa ita gwamnati kuma tana ikirarin waɗannan matakai masu sauƙi ne wallahi ba su da wani sauƙi sai ka ga a ƙarshe sai su jami'an bankuna da wasu manyan gwamnati ne suke amfana da irin waɗannan shirye-shiryen tallafawa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu amma ba talakan da aka yi shirin domin shi ba a duba a gyara Allah ya taimaka. To sai Binyaminu Mu'azu ‘yan mama ya ce yau da gobe su dai ƙananan sana'o'i ginshiki ne daga cikin ginshiken ci gaba da kuma bunƙasar tattalin arziki kuma shine makasudin kafa wannan hukuma ta Sweden. Amma samsam wannan lokacin ƙananan sana'o'i ba su samun kulawar da ta dace daga hukumar kamar yadda doka ta tanadar. Domin kuwa mafi akasarin masu waɗancan sana'o'i ba su ma san da hukumar ba, ballantana su san amfaninta a gare su da ma arzikin ƙasar baki ɗaya. Hussaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce yau da gobe babbar matsalar dai ita ce rijiya ta bayar da ruwa sai kaga guga ta hana domin gwamnatin tarayya ta kan yi iya ƙoƙarinta wajen tallafawa marasa ƙarfi amma idan inda giza ke sakar shi ne kafin ya iso wurin talakan ba wasu bara gurbi ko kuma jami'ai sai su yi sama da faɗi da abin a inda za su killace daga su sai iyalansu da fatan gwamnati za ta yi tsari mai kyau yadda tallafin zai dinga isowa ga talaka har gida. To sai kuma Dauda Hudu Unguri ya ce salam yau da gobe tabbas wannan shirin na gwamnatin tarayya wanda ake kira Smedan To gaskiya dai ƙananan masana'antu a ƙasar nan suna fama da rashin jari da kuma wayewa a kan fasahar kasuwancin zamani, wanda da haka ne muke kira ga wannan hukuma da ta tashi tsaye wajen wayarwa da matasa kai da nuna musu mahimmancin sana'o'in hannu da kuma dogaro da kai. Shamsuddina Abdullahi makanike Rijau ya ce babbar matsalar da wannan shiri na Simidan ke fuskanta ba ta wuce sanya siyasa a waɗansu lokuta ba, wato matukar dai mamallakin kamfani baya ɗasawa da gwamnati to wannan shirin kam zai zame masa kwalele wato sai dai ya gani ana yi a makwabta da fatan gwamnati za ta farga tare da tsawatarwa ga ma'aikatan wannan shiri domin kuwa kowa nata ne domin karfafawa tare da dorewar wannan eh, tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. to sai ibn abdallah bujude ya ce rashin wayar da kan jama'a a kan shirin a koda yaushe gwamnati na kirkiro kyawawan hanyoyi na sauƙaƙe wato raɗaɗi ga 'yan ƙasa amma sanarwar shirin yakan yi ƙarƙashin wato wani ma za a gama bai san an yi ba mm. a nan yankin da yake wato kwami a jihar gombe bai da labarin wanda ya ci moriya irin wannan tallafin Mm, Toha to sai zamzam ibrahim maryam wato maryam ce sunanta kenan mm. a gaskiya an yi wa mutanen jihar katsina training horarwa kenan mm. domin za a ba su tallafin jari don fara sana'o'i ko bunƙasa sana'o'insu amma har yanzu ba a fara ba da wannan tallafin ba an yi program ɗin ne a farkon wannan shekara amma har yanzu mutanen ƙananan hukumomin jihar ba su ga kuɗaɗen ba alhaji dukko umar rada ya kamata ka duba wannan al'amari To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce to idan ma har akwai matsalolin da wannan shirin ke fuskanta ba zai wuce rashin kaiwar abin ga waɗanda ake yi domin su ba saboda cin hanci da rashawa ya yi yawa a ƙasar mu najeriya wato kamar kamun kazar kuku mm. duk wani yunkuri da gwamnati ta yi wajen yin wani abu ba za a rasa samun masu yi wa abin zagon ƙasa ba mm, kin san kamun kazar kuku ta mushe dai wuyan gaba ɗaya to sai kuma iliya sa'idu ya ce yau da gobe ina maganar masana'antu babu wutar lantarki ai masana'anta sai dai ta aljihun jami'a jami'an gwamnati da kuma jami'an hukumar masana'antu din kawai allah dai ya kawo ranar da takan kasa ta najeriya zai samu 'yancin kanshi sai sade sa'idu daura ya ce yau da gobe tabbas muna da masaniya akan wannan hukuma ta smidan wadda take inganta kananan sana'o'i don ni shaida ne akan haka ganin yadda aka horar da ɗimbin mata sana'o'i da tallafawa marayu muna fatan allah ya sa wannan shiri ya kai kowane sako a najeriya sai ismail hamza idris ya ce assalamu alaikum voa ni suna na murga mun faɗa <laughs> ya ce mm. eh, ya fito ne daga sabuwa local government a katsina ya ce ina cikin wannan shiri na taimakawa ƙananan masana'antu wanda aka ɗauka na wannan shekara mun cike fom mun je mun yi training daga nan aka ce mana mu je mu saurara sai bayan wata ɗaya to izuwa yanzu ba wani labari amma dai an ce mana an fitar da wannan kuɗi na kuɗin matsalar tana wajen shugaban shugabannin program din ne kamar da aka gaya musu kenan cewa su suke cinye kudinsu. Sai Abubakar Salisu Gozaki ya ce salam hmm. yau da gobe. Hakika mu 'yan Najeriya muna ganin rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Hmm. Ganin ko a kwanan na an ce za a raba wa al'ummar kasar kuɗin da aka kwato daga kasar Netherlands amma wasu 'yan majalisa sun hana. sai jamilu musa sabon layi ya ce salam yau da gobe al'ummar karkara kuma mazauna garin sabon layi da kewaye har yanzu babu wani tallafin da za a ce gashi daga gwamnati ne idan ma akwai to baya zuwa ga mu talakawa sai masu uwa a gindin murhu ke samun haka abin da nake nufi kenan in ji shi to mun gode <laughs> kusan na karshe kenan mu ce a ci gaba da aiko mana da sakonni To a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawar da abokiyar aikin Hafsat Maina Muhammad ta yi da Dr. Umar Dukko Umar Rada wanda shine shugaban hukumar kula da kanana da masakaitan masana'antu a Najeriya wato Smidan a lokacin da ya kama mana ziyara nan sashen Hausa inda kuma ya tsaya a inda yake nuna mahimmancin a ce mutane suna dogaro da sana'a ne ba wai dogaro da aiki ba. kuma wallahi tunanin mutanenmu ne ya karkata ga aikin gwamnati wanda a duk duniya idan ka kalla za ga aikin gwamnati aiki ne wanda ake yi kawai domin a rayu wato aiki ne ake yi a ci abinci a biya kuɗin gida a sai mota a yi mm. bacci a mutu <laughs> so ba wani aiki ba ne wanda za ka samu kuɗi ko wanda za ka azurta haka azurta mutane har kuma mutanen da ke tare da kai su ma samu hanyar cin abinci so duk wanda ya saba da sana'a in ka ce mashi ga aiki ma ba zai ba mm. in kika kalle yanzu suffa arewacin najeriya za ki ga kamar yanzu idan kika je kano za ki ga yara sun gama digiri na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku suna kasuwa iyayensu sun koya musu karatun ne amma domin su san yadda za su rike musu kasuwanci haka ya kamata tunanin mu ya canza kuma wannan tunanin an fi samun matsala na a arewacin najeriya saboda mutanen kudu tuni sun fara yin nisa akan wannan matsalar za ka ga mutum ya gama digiri ɗaya ya gama na biyu ya gama na uku amma baya aiki mm. yana sana'a ne kuma yana ɗaukan mutane aiki amma mu za ka ga ko sana'ar za mu yi sai dai mu yi services amma ba za mu yi abin da wanda zai jawo mu mutane alheri su ma su amfana waɗanda ke aiki ƙarƙashin wannan hukumar su amfana kuma su ma su amfani iyalansu. Smeden wacce ko wanda yake da ƙaramin sana'a kun nuna masa wato yadda zai yi ya bunƙasa sana'arsa ko kuma ya ci riba daga ƙarshe yana kan haka sai ya zo bai samu nasara ba ta ya kuke bullo wannan lamarin. Wato abu ne wanda ke da wahala tunda abin da duk zaka je ka roƙan ma wani cewa ga yadda ya kamata a yi wani abu ne wanda ke da wahala kuma sadda na shigo cikin gwamnati abin da na fahimta zai na fahimci cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin hukumomin gwamnati wa'anda suke yin abu iri ɗaya kamata ya a ce idan kuna cikin gwamnati hukumomin gwamnati sun taimaka ganin cewa kai kana kaza ni ina kaza kawo naka in kawo nawa mu haɗa mu ga cewa mutanen najeriya sun ci nasara kuma tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa ba za mu kalle shi ba kamar kishiyoyi ina aiki ni ni nike son a ce na yi kaza wani kuma shi yake son ya ce an yi kaza duk shi ke kawo matsatsali amma ganin wannan matsalar ya sanya a mataimakin shugaban kasar najeriya ya kirkiro wani abin nan da hukumar sumedan wanda muke ce ma MSME clinic wato kamar asibiti ta kanana da matsakaitan masana'antu wanda muke zuwa jihohi muna ana tara masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i tare da shi mataimakin shugaban kasa kuma sannan aka ce duk wani shugaba wanda ke shugabantan hukuma wadda take da wani alhaki a kan kanana da matsakaitan masana'antu kowa sai ya zo da kanshi da shi da mukarraban shi ah, akwai hukumar sumedan akwai bank of industry akwai eh, standard organization of nigeria wanda suke quality control akwai uh, ah, nafdac wanda suke abin nan akwai cac wanda ke register sana'o'i da kasuwanci duk wa'annan hukumomin da duka bankuna na ƙasa suna haɗuwa mu saurari mutanen su ga mutanen huska da huska a saurare su a ji ne matsalarsu in an ji matsalarsu sannan kuma nan take a ba da solution a ba da wato kamar a ba su magani akan matsalar da take damun su wanda kuma sai an je ofis to daga nan a ta ofis kuma da hukumar mu da ofis ɗin vice president muna kokari mu ga cewa cikin abubuwan da muka bari baya me aka cimma nasara me ke ba a cimma nasara ba ina matsalar take kwanaki akwai labarin da ya fito cewa an samu kuɗin da aka karbo daga watan tsohon shugaban ƙasa margayi sani abacha cewa ko za a raba wa talakawan najeriya ne watakila a samu ɗan sauki ga talaucin da mutane ke fama da shi da rashin sana'a wannan hukuma taku tana da karancin kuɗin da take bayarwa ga mutane amma kun iya koya mutane yadda za su bi su sana'ar su a tunaninka idan aka ɗauki irin waɗannan kuɗaɗen da ake ta karɓowa aka saka a irin waɗannan hukumomi ba zai taimaka ba wajen inganta sana'o'in mutane wajen ba su jari wato kin san a gwamnati da irin nata tsari da irin nata tunani kuma ina ga wannan tunani na araba ma masu tsananin talauci irin wannan kudin a najeriya ya fito ne bisa ga irin tsananin kiyasi da hukumomi ke bada na cewa akwai tsananin talauci a najeriya da kuma ganin cewa kin san mutane suka rena kuɗi amma mu mun sani da muke wannan irin hukumar cewa irin wannan kuɗaɗe yanzu wani na iya cewa dubu biyar mi za ta yi hmm. amma ni na sani a ƙauye <laughs> mace idan ta samu naira dubu biyar yanzu zai ba ta jarin da za ta iya sayan gyaɗa ta yi ta yi kulinta ta yi man gyaɗarta ta kai kasuwa ta saida ta za ta iya sayan wake ta kosai mai saida ayaba zai iya mm. sawo a jarin sayan ayaba ya je ya saida mai saida rogo zai iya samun jarin da zai saida rogo akwai mutumin da rayuwar shi tun da ya tashi bai taɓa kama naira dubu biyar ba hmm. tashi shi kaɗai so irin wannan mutumin in ka bashi naira dubu biyar za ta iya canza rayuwar shi kuma abin da muke tunani a matsayinmu na hukuma na irin wannan karancin kuɗaɗe don mun nazarci hukumomi irin namu a ƙasashen duniya ya suke yi ina suke samun kuɗaɗensu ya suke rayuwarsu wannan shi ne dalilin da ya sa muke yanzu haka dokanmu tana gaban national asa tana gaban majalisar dokoki ta ƙasar nan na ganin cewa an canza dokanmu an ba mu damar da za mu iya neman kuɗi wanda waje daga cikin kudaden da ake bamu na budget wato daga gwamnatin tarayya mm -hmm. ya zamana cewa muna iya neman makan mu kuɗi wanda daga kungiyoyi daga manya-manyan kamfanoni da mhm. suke yin abubuwa a Najeriya na ganin cewa muka samu wannan kudaden za su taimaka wajen gudanar da ayyukan mu wajen horawai ba su kayan aiki samun masu wurin yin sana'a haɗa gwiwa da sauran hukumomi na ganin cewa abubuwan nan sun bukasa because hukumar mu sana'a ƙanana da matsakaitu a najeriya tana ba da aikin yi kashi 84 bisa ɗari a najeriya hmm. so irin wannan hukumai bangare ɗaya baya iya ɗaukar nauyinta kama mani in kama maka ne wato sai an kamo kan kara da na jaki na hmm. doki an haɗa a ga cewa lallai mun samu irin biyan bukatar da muke bukata but abu ne wanda zai ɗauki lokaci kuma abu ne wanda ba yau ba ba gobe ba amma dai mu a iyakar basirar mu da tunaninmu mu muna yin abubuwan da muke gani su ne za su kawo ci gaba da haɓaka a ɓangaren tsanana da matsakaitan masana'o'i a ƙasarmu Najeriya. Mm. To daga ƙarshe me za ka ce wa matasanmu? To matasanmu tsakani da Allah akwai ƙalubale kuma sai mun gaya ma juna gaskiya sai mun yi ma kanmu ƙiyamun laili. Wato gaskiya magana ita ce matasanmu suna da Ah, suna da san abu wanda ke da sauƙi ba sa son su bi hanya mai wahala wajen saman makansu abun yi da kuma neman kuɗaɗe yanzu abin da zai baki mamaki shine yanzu mu a hukumar da muke kahin ka ga a ɗan arewa mutum ɗaya ya zo neman wani abu ko ƙoƙarin cewa sai ya yi wani abu tare da mu za ki ga kin ga ɗan kudu mutum goma ko ɗari ya zo maka saboda shi in ya zo yana iya kwana biyu uku hudu biyar ya wata ɗaya yana bin abin da yake nema har sai ya cimma gurin shi hmm. mu kuma in muka zo so daya muka zo so biyu sai mu ce a ah, mun je ma wulakanci ake ko ba a samun abin nan ko wahalar banza ce sai mu koma gida mu sa benci sai mu zauna sai mu ta ba da labari so gaskiya tsakani da Allah sai mun gaya mu kan mu gaskiya hmm. sai mun tashi tsaye kuma alhamdulillahi tsakani da Allah tunanin mafi yawancin matasan arewa yanzu yana tace mhm. yana canzawa ko, ko an ga bari ne ko kuma tunanin ne yake canzawa yana tafiya tare da lamari na duniya amma tsakani da Allah matasan musamman waɗanda suka yi karatu yanzu za ki ga suna neman makansu sana'o'in yi ba tare da neman aikin yi ba. Hmm. Hmm. saboda ban yi mamakin maganar da kai na cewa matasan matasanmu tunaninsu ya canja ba akwai wata wato da ta yi digiri ta gama karatunta ta shiga harkar noma mace ce kuma kuma matashiya ce ko talatin ba ta kai ba amma ta shiga harkar noma kuma allah ya bunƙasa mata abin da take yi saboda ta ce juriya da sauransu so eh, eh, saboda haka ina ganin idan matasan matasanmu tunaninsu ya canza da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba sa'annan hukumomi irin naku sumedan suka shigo aka nuna musu yadda za a tsara abubuwa sa'annan daga gwamnati kuma aka ɗauko abu ya yi sauki to za a samu sauƙi bilhakki. To gaskiya ne hajiya because uh, yanzu haka wannan taron da muka zo a America. Mm. Uh, yawancin mutanen da muka zo da su yawancin wa'anda suka halarci wannan taron daga najeriya mata ne matasa mm. abin sha'awa kuma gaskiya yawancinsu suna kawo kayayyakin su ma Amerika ta kalkashin wannan hukuma ta agowa mm. wanda gwamnatin Amerika ta kafa mm-hmm. wanda ke sauƙaƙa ma masu shigo da kayayyaki daga afirka zuwa ƙasar Amerika sauƙi ta ɓangaren yafe masu biyan haraji akan kayan da za su shigo da shi da kuma suna iya shigo da kayan ba adadi ko nawa suke iya shigo da shi hmm. wannan shine abin da amma yau shekara goma sha takwas da kirkiro wannan act din da gwamnatin america ta amma idan kika kalli matasa mutanenmu daga najeriya wa'anda suka amfana daga wannan shirin tsakani da Allah kalilan ne kuma abun ban takaici ne hmm. za ki ga cewa kasashe irin na East Africa hmm. Namibia eh, da the rest of them su South Africa su ne za ki ga suna cin gajiyar al'amarin amma mu yanzu a Najeriya alhamdulillah za mu ce yanzu an kafa kwamiti an kafa strategy committee an tsaro da tsarurrukan da za a je a wayar da kan masu sana'o'i irin wannan da za su iya kawo kayayyakin su ƙasar Amerika. Hmm. su saida shi ba tare da sun biya haraji ba sannan kuma su shigo da adadin da duk suke bukata su shigo da shi kuma a kowane bangare wannan abu ne alhamdulillah idan cikin sauran shekaru bakwai da ya rage ma wannan yarjejeniya tsakanin ƙasar Amerika da afirka eh, za mu iya cin gajiya abin bakin gwalgwadon abin da muke kuma mu a matsayin mu na hukuma namu shine mu wayar da kan ah, su masu irin wa'annan kayayyakin kuma mu gaya musu ga ka'idojin ga hanyoyin da ake bi idan muka gaya musu wannan nasu kuma shine su su kokari su ga cewa sun kawo kayayyakin su mu kuma za mu zo eh, mu bunƙasa sanin su akan yadda ake shigo da kayayyaki da yadda hmm. ake fitar da kayayyaki a ƙasa tare da sauran hukumomi da suke da irin wannan alhakin a ƙasashenmu na najeriya to da fatan ah, matasan mu za su nemi <laughs> taimakon ku kuma da fatan hukumar ku ba za ta gajiya ba insha Allah mm, mun gode da shigowa shirin mu kuma da fatan in muka ƙara gayyatar ka ko ta hanyar waya ce za ka amsa gayyata kowa da lokaci mm. mun gode hajiya Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To kafin mu karasa shakatawa da wakar Maman Shata ta kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau za mu ɗauki wayar kuma jiya kuka kalli wannan hira da muka sa daga makon da ya wuce zuwa yanzu mun so mu sami wanda zai mana fashin baki to amma layi ya mana tutsu saboda haka za mu goku ku tofa lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar sai kun kira bari mu ɗan shakata. mai cinikin da kake ya shi daɗin shi in ka sami kuɗin ka in kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Bare mai saye yana saidawa, ya yi gumi ya sami abin, ya sha wuya ya sami abin, to ya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ya san abin da duk zai zo mai, ya san abin da zai koma can to a kashe su ta hanya Titille nemi abinka, baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta almizazzaranci ba shashanci ba sakarci in ka nemi kuɗi ka tara. Hmm. To da fatan da gwamnatin da samidan din da ku mutanen gari duk za mu kashe kuɗi ta hanya mai kyau. Eh, haka yake <laughs> Hansatu to bari mu samu mu lallaba mu ɗauki waya ko? Hello? Eh salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Kana magana da Ahmed Meku mai kaza da Salwa ma'ajin kungiyar muryar talaka reshen jihar Filato. To barka da warhaka. Me zaka ce kaji makon da ya gabata zuwa yanzu mun saka hirar da muka yi da shugaban hukumar Simidan ta kula da kanana da matsakaitan masana'antu. Me kuka tsinta daga bayanin sa kuma ce shawara ku a matsayin ku na mutanen gari da danku ake wannan A gaskiya sana'a sana'a musamman a ce sana'ar hannu tana da matukar muhimmanci da al'umma mm. kamar yanzu a ce misali mutum ne yaransa mm. shi mm. hanshakin dan kasuwa ne mm-hmm. kuma yaransa yana makaranta ya kamata a ce yana dan in ya dawo daga makarantar nan ya dan rinka nuna mai harkan saboda yau da gobe idan ya je karatu ya dawo ya nuna mai harkan a hankali a hankali wata ran za ki ga shi ma ya zama babban mutum kuma shi ma ya bunƙasa kuma ya raye wa'yansu a gaskiya kuma kasuwanci da da yawancin mutane attajirai suke hana 'ya'yansu su yi mm. yakan jawo nakasa a cikin al'amuransu in sun zo sun rasu za ka ga harkokin ya mutu kuma da shauransu mm. abu dai zai zama dai gashi nan gashi sana'a ta tsaya to mun gode sosai yawwa to kin ji magana da ya ko mm, yana magana yanda misali kana da wani babban kasuwanci ko kamfani ko wani abu Eh, idan yaranka sun iya wannan irin sana'a mm. ko da suna makaranta to ko barin duniya kai wannan sai ci gaba ga wani to to wa alaikum salam hello hello muna jin ka eh, hajiya ina lafiya lafiya kalau mm. To kai sarkin Fulani ke magana wallahi na dade ina tirayin number naku Allah zan bai kama ku ba sai yau. To sarkin Fulani to fa mana albarkacin bakinka akan magana sana'o'i ga mutane muhimmancin su. To gaskiya kun san mu ne mu kiwo ne sai dai kun kawo shashin na kiwo za mu ba ku mu ma To ai ita ma sana'a ce. Shi ne ai. <laughs> Sarkin Fulani ita ma sana'a ce. Tunda kuma ai yaran ku suna bin ku in za ku tafi kiwon ku. Yau ba su shawara. Kun san mu mm. saniyar namu kiwon shanu ne sai kun kawo fagen shi kiwo to kana za mu ba da gudunmuwa. Kun san wani kamfanoni wannan mu ba mu sani ba. To yi daidai to mun gode sosai Sarkin Fulani. Mm, mun gode kwarai. <laughs> To banda Sarkin Fulani ai kiwon ma sana'a a shi ne ai <laughs> da to haka yake to yanzu za mu dauki ga wani nan salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to da wa muke magana kana magana da Fahad Abdullahi Esfawa daga jihar Kebbi Zulu Kalgama to Fahad muna jin ka ka ji dai tattauna da aka yi da shugaban hukumar sana'o'i ko eh gaskiya na ji wannan tattaunawa tattaunawa ta yi kyau mm. mece ce shawara abin da shawara ta ga matasa na najeriya mm. kowa ya tashi tsaye ya kama noma mm. a kama kiwo a ringa kyautata dangantaka na sana'a tsakaninmu da kowace ƙasashe ne. Haka. saboda sosai fahari wannan shawara ce ai mai kyau gaskiya eh, ka mun gode kwarai sana'a dangantakar kasuwanci tsakanin kasashe mun gode mm. sosai yawa a kwana lafiya <laughs> ko in ce a karasa yin lafiya ba mm. to to kin ga duka in kika kula kamar yadda shi na smedan shi shugaban su eh, duka raɗe ce ya lura matasa ma da suka yi karatu kamar suna farga to ga wani salamu alaikum salamu alaikum Amin alaikum salam. To da muke magana. Ba barka da malam da kokenci. To muna jin ka. To. Ni na shawara ya kamata kamar da kuka kwadi jin nan. Eh. Yana da kyau ko menene za a yi. Sa mm. a yi sa sa hakuri. Haka. Eh, eh wato ko da sana'a ce cinikin eh, abin da za ka yi kai sa a kudin Allah ya da wata rana za ka ci maguri to to mun gode sosai Muhammad Bida sai dai ka bar eh? rediyon ka rediyon ka na ta bayani <laughs> saboda haka kowane kamar ko kiwo mhm. ko noma ko noma inda mutum ya sa an kankuri sai zan Allah ya da wata rana sai zan za ka dace amma ka ce za ka yi saurin mm. jin daɗi to bai yiwuwa mm, ba ce fafe gora ranar tafiya <laughs> to mu gode sosai Allah ya saka da yawa mu kwana ko mu karasa ni lafiya mm, eh, gode yanzu na kiga daren yayi a can ai ai ko dai eh, to to kin ga dai duka gaba ɗaya maganar da suke yi akan maganar cewa a inganta ne ma'ana kenan 'yan najeriya ko mutanen mu sun fahimci mm. cewa sana'a ita ce hanyar dogaro da kanka gaskiya kuma idan ka tsaya kana jiran aiki to shine wannan wai tsammanin marar ko in ji bahaushe malam ya kilo ma dan zaka <laughs> to kai aiki bai samu ba kai baka koyi sana'a ba kai baka iya komai ba kamar yadda shi dikwar ɗaya ka misali ya ce mm. a kano ya mafi yawanci zaki ga mutum ya yi karatu ya yi digiri ya waye amma kuma zaki gan shi a kasuwa yana ta faman mm. shagon kasuwancinsa da sauransu to haka ya kamata duka a ce an auri wannan al'amari gaba ɗaya To da fatan matasa mm. dai za su ji su wa'anda ba sa sana'a duk su eh, kama. Tunda a cikin wasu wa'anda za ga wani ya ce ai kananan um, masana'antu suna taimaka ga tattalin arziki kuma gaskiya ne. Tunda za ka zama kai kake bada aiki ba ake ba kama. Mm, gaskiya. To da yanzu kan duka duka dole mu tattara ina mu ina mu saboda lokaci yi sai gobe mu da harkar maganar lafiya. Yanzu kan amada da. Hafsat Bello dan mai so. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin injiniyan mu na yau shine Mr. Skip News Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa. zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace.